subscribe and sign up. Please da ba ko subscribe sanarwa don samun da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, littafin kurkukun kaddara, littafi na ɗaya da alamar tayar mota wato littafi na goma. Inda wuro ce ta shigo ciki tare da sa ga baki ɗaya suka ɗaura idanuwansu akan Angel da ke ta kuka tambayar su da Neji suka yi mai ke faruwa su ma suka ce ba su sani ba ta tashi tana kuka kuma su ba san harshen da take yi musu magana da shi ba a daren ranar babu wanda ya rantsa a cikin su taruwa suka yi akanta suna ta aikin lallashi ta birkice musu san ba ta fahimtar su kamar yadda su ma ba sa fahimtar ta sunan dadin ta kawai take ta kira Allah sarki wannan kenan koya rayuwar Angel za ta kasance cikin fulanin daji yarinyar da ta taso cikin kulawa da soyayyar mahaifinta bata sa rashi ba bata san maraici ba ta saba da rayuwar gatanci sai abin da take so dadinta yake yi mata yau gata a kurman daji cikin fulanin daji mutanen da ba san harshen Hausa ba sai fullanci ita kuma ba ta jin fullanci daga Hausa sai turanci sai kuma larabcin da ta koya a makarantar Islamiyya da take zuwa ta ya za ta iya jure zama da su abincin su yanayin rayuwarsu san ta bambanta da mutanen da ke rayuwa cikin gari kafin safiya ta yi angel ta galabaita sosai idanunta sun kumbura saboda rashin bacci da kuma kukan da ta sha sun kankance jijiyoyin wuyanta duk sun firfito roɗo-roɗo. jikin fatar ta leɓanta ya faffaɗa hada busasshen jini ga wani irin zazzaɓi na tashin hankali da ya rufar mata a ƙarshe yanke jiki ta yi ta faɗi a some jinya ta soma sabuwa magunguna suka shiga haɗa mata na gargajiya 'yan dabarunsu da ba a rasa ba hada wasu ganyayyaki suka jika mata a cikin gora suna bata tana sha Allah ya hada su da ita musamman ma da Nejo kullum a tare da ita take kwana ba karaman ta suke ji ba saboda ko magana ba ta iya furtawa jikinta yayi tsauri sosai babu sauki tamkar za ta rasa ranta gashi ko abincinsu ba ta iya ci fara ce kadai ita din ita ma din sai sun dura mata a baki tukunna take wucewa ta makoshinta da kyar Angel ta wahala sosai, ta rame, ta bushe, ta kanjame, ta yi duhu tamkar ba yarinyar nan mai kiriniya ba. Kusan wata uku ta yi a cikin wannan mawuyacin hali kafin Allah ya kawo mata sauki ta fara buɗe baki ta yi magana sai dai su bi ta da ido don ba sa fahimtar me take cewa kullum sai ta yi musu sambatu akan su nemo mata dadinta daga baya da ta fahimci ba su gane yaren da take yi take yi musu sai ta sai ta tsugunna ta sanya yatsanta a kasar wurin da ruwa ya jikata ta soma zana fuskar mutum a saman kasar da ta kammala zanen ta kira su tana nuna musu zanen suka zubo mata ido suna kallon jagwalgwalan zanen fuskar da ta zana kallon juna suka yi alamar ba su fahimta ba fashewa ta yi da matsanancin kuka ta watse da gudu ta bar wurin bukkokinsu su ma suka bi bayanta a guje suna kokarin kamo ta gudun kada wata muguwar dabbar daji ta halakar da ita cikin kurmin dajin ta nutsa har ta so har ta zo inda wannan ruwan yake inda Taj ya jefa ta ciki juyowa ta yi tare da kallon su sai faman haƙi take yi sun sha uban gudu da hannu ta rinka nuna musu cikin ruwan saboda ta gane cewa a nan ne inda dadinta ya zo da ita ya wurga ta ciki duk yadda ta so fahimtar da su sam sun gaza fahimta dunkule hannayenta ta yi tare da murza su tana kwatanta musu a cikin mota suka zo dajin Na mastil ba su gane me take nufi ba tsugunnawa ta yi a gaban ruwan ta rushe da matsanancin kuka duk jikinsu ya yi sanyi babu yadda angel ta iya a dole ta hakura ta ci gaba da rayuwa a cikin fulanin daji tun ba ta saba da su ba har ta fara sakin jiki da su ba ta da abincin da ya wuce fura da nono da kuma gasassar masara sai kuma nama idan sun yi farauta shigarta ta koma ta fulanin daji Tanejo ce ta yi mata kyautar kayanta wanda tun tana yarinya kayan suke ajiye cikin akwatin karfanta. Zuwan Angel cikin rayuwarsu ta fito da kayan ta bata su ta sanya. Duk rana ta Allah sai Angel da Danejo sun je bakin ruwan nan kullum ne wani lokacin har dare suke kaiwa a bakin ruwa A tare suka fita kiwon shanu Hata tsatsatsar nono sai da Danejo ta koya mata da wasu abubuwa nasu na fulanin dajin. Baiwar Allah bayan da za ta yi dan dole take rayuwa a cikin su Allah ne kaɗai ya san halin da zuciyarta take a ciki a kullum idan suka kwanta suna bacci tare da su da Nejo da Hasiya ba ta iya rantsawa zama take yi a tsakar dare ta rinka kukan zuci tana roƙon Allah ya sa dadinta yana a raye ta karaya sosai wani sashi na zuciyarta yana raya mata cewa waɗannan mutanen da suka biyo su suna harbin motar su sun kashe mata dadinta amma kuma har cikin ranta tana jin cewa yana a raye ta yaya za ta tabbatar da haka ita dai bata ga gawar mahaifinta ba balle ta shaida ya bar duniya akalla Angel ta yi shekara biyu a wannan fulanin dajin a lokacin ta fara jin fulatanci sama sama saboda zama da ta yi da su duk da sabon da ta yi da su hakan bai sa ta fasa kudurinta na guduwa daga cikin dajin ba duk don saboda ta je neman mahaifinta abin ka ga yaro ga kuruciya zuciyarta sai ta rinka raya mata cewa ta gudu ta je gidansu za ta samu mahaifinta a gida a ranar da ta shirya guduwa daga cikin dajin sai da ta bari kowa ya yi bacci ba tare da jin tsoro ba ta fito daga cikin bukkar ko ina duhu kasancewar dare ne sosai cikin sanda take tafiya tana nufar cikin dajin duk inda ta ji kukan shanayensu sai ta firgita gani take kamar za su farka daga bacci ne su hana ta guduwa gani ta yi daga nesa ganin ta yi nesa daga inda bukkokinsu suke ta soma tunanin wace hanya za ta bi don ta fita daga cikin dajin ga duhu ko ina sai dan hasken farin watan da ba a harasa ba tana cikin wannan tunanin ta jiyo muryar mutum a bayanta a firgice ta juyo don ta ga wane ne hasken fitila ta gani amma ba ta iya tantance wanda ya biyo ta ba duk da ta so ta ɗauki murya tattara zanin jikinta ta yi na kayan fulanin da suka bata su ne sanye a jikinta ta watsa a guje cikin dajin tamkar za ta tashi sama tana gudu tana tuntuɓe wani lokacin har faɗuwa kasa take yi a haka za ta daure ta mike ta ci gaba da gudu tana waiwayen mutumin da ya biyo ta ganin shi ma yana gudu nan fa ta ƙara gudun nata tsawon lokaci suna wannan yar guje-guje cikin dajin ita da mutumin da ya biyo ta har Allah ya kawo ta bakin titi a galabaice ta haye saman titin wani irin jiri ne ya soma ɗibar ta ta fara tangal-tangal za ta faɗi ƙasa. a haka ta jure ta ci gaba da gudu ba zato ba tsammani sai ga wata zungureriyar mota baka ta yi fakin a inda take a tsaye a sulori motar a sulo murfin motar ya zuge zuro hannu aka yi daga cikin motar aka ɗauke ta murfin motar ya koma ya zuge da kansa da gudu motar ta miƙe titin a daidai wannan lokacin da nejo ta faɗo saman titin a galabaice hannunta Rike da 'yar fitila ashe ita ce ta biyo angel don ta ga lokacin da ta zo da gudu cikin bukkar ta fito da gudu daga cikin bukkar su waro ido waje ta yi ganin dan kareriyar motar da ta ɗauki angel tunda take a rayuwarta wannan ne karo na farko da ta fara yin tozali da mota tsoro duk ya cika ta hankalinta ya yi matukar tashi ganin an raba ta da angel a gefen titin ta tsugunna tana kuka tamkar ranta zai fita wannan shine silar rabuwar angel da fulanin daji a nan gefen titi da ta yanke jiki ta fada a sume a washe garin ranar yan uwanta suka farka daga bacci basu ga Angel da Danejo ba hankalinsu ya tashi gaba ki ɗaya suka zama cikin dajin neman su har Allah ya sa su bura su bawuro suka tarar da ita a gefen titi ita kadai a kwance ba numfashi lamarin yayi matukar girgiza su tunda suke da Danejo ba ta taba yin nisan kiwo irin na yau ba sun yi mamakin ganin ta ita kadai ba tare da Angel ba bayan komawar su cikin ragarsu suka yayyafa ma danejo ruwa ta farfado fashewa ta yi da matsanancin kuka tana faɗa musu yanda suka rabu da Angel duk jikinsu yayi mugun sanyi kowa bai ji daɗin lamarin ba sai dai basu da yadda za su yi dama tsintacciya ce duk da sun yi sabo da ita zuwan Angel cikinsu ba karamin farin ciki ta samar musu ba sun ji takaici da bakin cikin dauke tan da aka yi to ya za su yi Allah ya riga da ya kaddara faruwar hakan da daɗi babu daɗi haka da Nejo ta ci gaba da rayuwa cikin kunci da takaicin rashin Angel ta rame ta kanjame tamkar baba fulatar nan mai yawan fara'a mai sanyin rawa mai sanyin rawa yanzu ta koma har karfi da yaji kullum cikin yin zazzabi take kuma kullum tana akan hanyar zuwa bakin ruwan nan inda suke yawan zuwa ita da Angel su zauna kafin tafiyar Angel ta ba su labarin mahaifinta da ya gudu da ita cikin daji a lokacin ta fara jin harshen su na fullanci ta kwashe duk abin da ya faru ta sanar da su Allah sarki wannan kenan a cikin kode bangaren Anila kwance take saman saman haɗaɗɗen gadonta na gidansu a gefen ta karamin yaronta ne wanda bai wuce shekara ɗaya da 'yan watanni ba jikinsa na sanye da riga pinkalo kyakkyawan yaro rainan madara fari tas kamannin shi sak na mahaifiyar shi tamkar ta yi kakinsa kanshi a cike yake da kwantacciyar suma mai laushin gaske mominta shi take kwanci gefen shi momin shi ce kwance a gefen shi tana ta sharar bacci rigar bacci ce a jikinta launin sky blue wata irin zufa ce ta soma wanke mata fuskarta ta ko ta ina zufar da ta tsako mata rarrake birsit din ta yi da hannayenta da ke ta kyarma sambatu ta soma yi tana ambaton sunan angel still idanunta suna a rufe da alama mafarki take yi cikin shekar kuka take faɗin Angel me yasa nake ganin cikin me yasa nake ganin ki cikin mawuyacin hali waye taba min ke Angel ki magana me yasa kike kuka dan Allah ki faɗa min Angel cicciɓa lips ɗinta take cicciza lips ɗinta take sosai take kara sautin kukan nata a daidai lokacin mami ta fito daga ɗakin su ita ma kayan bacci ne a jikinta doguwar riga sai hamma take yi da alama daga bacci ta farka ɗakin ali na nufa tun kafin ta shiga ta soma jiyo sautin muryarta ta cikin ɗakin tana kuka da sauri mami ta faɗa cikin ɗakin babu wadataccen haske sun kashe kwan ɗakin kafin su kwanta besit lab ce kaɗai ta iske a kunne ta ɗan haska ɗakin ƙarasawa ta yi daga gefen gadonta ta kai hannu tana ɗan bubbuga shuldan ɗanta anila anila lafiyarki kuwa kike ta kuka muryar mami ce ta farkar da ita lokaci ɗaya ta Zabira za ta sako daga saman gadon don ko hannunta mami ta yi ke lafiya ba kya ji ina magana mami ki bar in tafi tana bukatar taimakona. na labbanta nake labbanta na kirma ta yi magana fuskar mami da alamun ruɗu ta ce wai wace ce kike magana akai juyowa ta yi suna kallon juna idanunta sun yi jawur ta ce angel cikin hannunta sakin hannunta mami ta yi ta dafa kafaɗinta cikin nutsuwa ta soma magana ki kwantar da hankalinki ki faɗa min me ya faru da Angel kin yi mafarki ne akan ta tunda na kai ta yi cikin shekar kuka ta ce mami tana a cikin mawuyacin hali yanayin da nake ganin Angel abin ya taɓa zuciyata ta kai ƙarshen maganar hawaye na bin ta. shirin mami ta yi idanta akan fuskar Anila kafin ta ce addu'a ya kamata ki cikin muryar ta take take cikin muryar muryarta ta fara addu'an ta yi tana ta maimaitawa kusan sau uku alina mafarki ba gaskiya ba ne shaidan ne kawai yake son rikitar da ke girgiza kai anila ta yi mami wannan mafarkin ya wuce a ce shaidan ne ba yau ne rana ta farko da na fara yin sa ba mami kuma a duk lokacin da zan yi shi Angel nake gani ita kadai tana kuka jikinta sanye da yagaggun kaya kamar almajira a kowane lokaci ki kai mummunan mafarki akan Angel ki daure ki yi mata addu'a alama ce da ke nuna cewa tana buƙatar ki, duk da kina yi sai ki ninka akan wadda kike yi musu mu ma kuma insha Allah za mu dage miyar muryar abi ce san ba su ji alamar shigowarsa ba a tare suka kai su kan shi a tsaye yake bakin kofar ɗakin jallabiya ce a jikinsa ya yi shirin zuwa masallaci domin yin sallar asubahi da ake da kira tafiya ya ci gaba da yi cikin ɗakin yana nufar su share hawayenki a anila ba na son sake ganin hawayenki cikin sanyin murya ta amsa mishi da to that's good jiya mun yi waya da uncle abdullahi ya dakata da magana a kagare suke kallon shi sun kosa su ji mai zai ce ya yi min magana akan baby junaid na san anila ba za ta ji daɗin maganar ba shi yasa tun jiya ban sanar miki ba tun kafin ma ya kai ƙarshen maganar alina ta ɗauki fuskarta Anila ta daure fuskarta, walwalarta gaba daya ta dauke. Ita kanta mami yanayin ta ya canza, dan tun kafin ma ya karasa sun san in ta zancen na dosa. Suna so a ba su shi. Ya koma hannunsu da zama. Da zarar kin yaye shi, girgiza kai Anila ta shiga yi tana faɗin haba abi. Idan aka raba ni da shi ya ake so in yi da raina. Yaron nan ba shi nake gani in ji daɗi a raina. Ina kallon shi a matsayin kyautar Allah. Ina ji a raina Allah ya bani shi ne saboda rashin da na kasa karasa maganar ta yi saboda kukan da ya ciyo ta da sauri ta kifa kanta saman filo dariya sosai a biyayi ganin yanda ta harzuka jin za a raba ta da gudan jininta kallon juna suka yi shi da mami me yasa kana ganin halin da take ciki kuma kake son kara tayar mata da hankali da gaske kake ko wasa na san ka da son zolaya bai ba ta amsa ba ya juya ya nufi kofar fita yana faɗin idan na dawo daga masallaci za mu yi magana daga haka ya fice daga cikin ɗakin shafa bayan anina mami take yi ki kwantar da hankalinki ai wallahi ba wanda ya isa raba ki da danki sai Allah na san aikin hajiya Adama ne ita za ta tunzara shi akan su ɗauko yaro in banda ma abin su ai yaron bai kai shekarun da za su ɗauke sa ba ko da kuwa an yaye shi ni fa ko ya cika shekarun da za su ɗauke sa ba zan bari su raba ki da shi ba idan suna son ɗa su haifi wani mana wannan dai naki ne ke kaɗai jin kalaman mami yasa amila ta tsagaita da yin kukan ba karamin daɗi ta ji ba ɗaguwa ta yi daga kan filin ta kwantar da kanta saman kafaɗar mami mami karki bari a raba ni da baby jinar ɗina wallahi zuciyata za ta iya bugawa shafa sumar kanta mami ta yi wallahi zuciyata za ta iya bugawa shafa sumar kanta mami ta yi me me raba ki da shi sai ya shirya idan ma suka matsanin ba zan yi wa lauya na magana Murmushi Anina ta sake saboda jin daɗin maganar. Ta san mami tana son farin ta ba za ta so abin da zai taɓa mata ranta ba. Kada mu karasa Amin, kada mu makara. Tashi ki je ki sallah. Shi ma bebin naki kita da shi ya je ya yi sallah. Dariya Anina ta yi tare da sakowa daga saman gadon ta nufi toilet. Mami na ta kallon ta har ta shige ta rufe kofar. Ajiyar zuciya ta dan sauke dama ta faɗi hakan ne don da kwantar mata da hankalinta. Juyawa ta yi tana kallon Junaid da ke kwance sai sharar sa yake yi hannu ta kai ta shafa sumar kansa gratitude Allah ya bar mana kai bargo ta ja ta lullube shi jikin shi yaron ba ruwan shi sam bai da damuwa Ta nauyin bacci da Allah ya yi masa shi fa ba karamin abu ke tada shi daga bacci ba sakowa mami ta yi daga saman gadon ta fice daga ɗakin zuwa na ta ɗakin domin ta yi sallah fitarta ke da wuya anila ta fito daga toilet shafshaf ta canza rigar shafshaf ta canja rigar baccin jikinta zuwa jallabiya ta ɗauko hijabi ta zura a jikinta ta koma saman darduma ta kabbara sallah a tsanake ta shiga yin ibadarta bayan ta kammala yin sallar saman darduma ta zauna tana yin tasbihi hannunta ɗaya rike da cazbaha. bayan ta kammala ta yi azkar kafin ta ɗaga hannayenta sama ta soma yi musu ta soma yi musu anjil addu'o'i yayin da hawa yake bin fuskarta ya Allah kafi kowa sanin a wani hali waɗannan bayin naka suke ciki ya Allah ka tsare su da tsarewarka ya Allah ka kare su daga sharrin mutum ko sharrin aljan da sharrin duk wani abin cutarwa ya Allah idan har suna a raye ya Allah ka bayyanar mana da su idan kuma kasa karasa addu'ar ta yi sam ba ta so ta ambaci mutuwa tuni idanunta sun ci ciko, tab da kwalla limshe idanuwa ta danyi yayin da kwakwalwar take tariyo mata fuskokinsu uzair taj da kuma angel ta yi nisa a cikin tunaninta sautin kukan junet ya farkar da ita ajiye chasbin ta yi sannan saman dardumar ta miƙe da sauri ta nufi saman gadon yana ganinta ya dakata da yin kukan ya tsare ta da manyan idanun shi murmushi ta sakar masa sai gashi shi ma ya sakar mata murmushi cire hijabin jikinta ta yi tare da ninkewa ta ɗaura a saman mattress din hawa saman gadon ta yi tare da kai hannu ta ɗauke shi jan hancin shi ta yi i know you are not hungry rigima ce kawai ko na san baka jin yunwa rigima ce kawai ko tabe tausassan labansa yayi alamar zai yi kuka dariya ta sake tare da cewa stop crying my baby kar ka kuka my baby boy shakwaɓaɓɓen yaro na a gefen gado ta zauna tana shayar da shi bayan ta kammala ta zaunar da shi ta kai hannu ta ɗauko hoton su Angel da ke ajiye a saman drawer su hudu ne a hoton ranar birthday ɗin Angel aka yi musu hoton sun yi matukar yin kyau fuskar fuskarsa ɗauke da dariya ga kek duk ya ɓata fuskarsu yatsun hannunta ta ɗaura a saman hoton tana shafa fuskokinsu tun daga fes ɗin uzir zuwa tace kafin ta tsayar da hannunta a kan hoton angel murmushin takaici ta ɗan sake ta ɗago ta kalli junet ya tsare ta da ido yana kallonta ko kyaftawa bai yi gefen shi ta matsa ta zauna ta saita hoton saitin fuskarsa magana ta so maɗi mishi a saitin kunnen shi kaga wannan shine dadinka sunan shi Uzair wannan kuma tace shi amini ne kuma dan uwa ga mahaifinka ita kuma wannan she is your elder sister sunanta Angel tana rufe baki ta ji ya maimaita sunan Angel murmushi ta sake dama wani lokacin duk in tai magana sai ya maimaita da a ce tana nan da yanzu ita za ta rinka goya mun kai a bayanta Allah sarki Angel ta yi jiran zuwanka na tsawon lokaci kullum tana tambaya anti Amila wai yaushe wai ke ba za ki haifin min kani ba ni na kosa na ga dan yaron ki sai gashi na same ka a lokacin da Angel ba ta nan tana a raye ko ta mutu ba ni da masaniya akan hakan duk wannan surutan da Anila ke yi ya natsu yana sauraron ta kamar yana fahimtar me take cewa kana naka Allah na nashi waye tunanin ma za a waye gari babu su a lokaci daya ban taba kawo hakan a raina ba kai ma kuma ban sanya ran zan same ka ba sai gashi Allah ya bani kai ina matukar son ka my baby boy ta kai karshen maganar tare da manna mishi a saman fuskarsa kafin ta daura hoton a saman durowa rungumo shi ta yi a jikinta wani bacci ne ya kuma daukar su wuraren karfe tara na safe mami ta shigo ɗakin nata har ta kimtsa kanta cikin atamfa ganin su rungume da juna ita da Junaid yasa ta saki murmushi ba karamin kaunar yaron take ji ba ita kanta maman saboda sunan yaron ya ci sunan marigayi mahaifinta Alhaji Junaid Shuwa tun lokacin da mami ta auri mahaifin Anila Alhaji Muhammad Falgore ta kwallafa rai akan ta samu ɗa namiji tun da sanya mishi sunan mahaifinta Allah bai nufa ba ya ta samu mace kuma daga ita bata kara haifuwa ba Anina Alina ta san da wannan burin na mahaifiyarta shi yasa ta sanya wa yaron suna Junaid kuma aka amince mata da sunan kun lokacin da su uncle Abdullahi suka zo Najeriya don su gaji kansu ba su yi gaddama ba da aka faɗa musu sunan yaran. sai ma farin ciki da suka yi an haifar musu dan kyakkyawan saurayi karasawa gaban gadon ta yi ta kira sunanta Anila wake up lokacin yin breakfast yayi na son magana da ke bude ido Anila ta yi akan mami biji-biji take ganin ta kafin idon ya washe mami ta ambaci sunanta muryarta da alamar bacci muna jiran ki a dining area mami ce ta yi maganar tare da juyawa ta fice daga ɗakin a lalace anina ta miƙe ta sako daga saman gadon toilet ta nufa ta shige bayan ta fito daga wankan bata canza zallabiyar jikinta ba mayafi kaɗai ta ɗauko cikin clothes ɗinta ta yi rolling ɗin shi a saman kanta fitowa daga ɗakin ta ta nufi dining area a saman dining chair ta iske su zaune su biyu sai ana mai aikin gidan anina da ke tsaye tana yin sabin ɗinsu tana karasawa ana da so gaishe da ita cikin girmamawa good morning madam how was your night murmushi alina da sakar mata alhamdulillah ina fata ke ma haka cincina mata kai ta yi alamar e mayar da idanuwanta take yi kan iyayen nata gaba daya ita suke kallo da sauri ta gaida su suka amsa mata fuskokinsu a sake kujera ta ja ta zauna ana ta ce me zan zuba miki cup of tea ki haɗa min da notless amsa mata ta yi da to ta ɗauki serving spoon da plate ta soma zuba mata bayan ta gama haɗa mata ta tura mata gabanta tare da kofin tea har ta ɗauki fork za ta fara cin abincin ta ɗauko ta saci kallon iyayen nata da suke fuskantar juna ganin suna kallonta ya sa ta sunnar da kai kasa Barmushi suka sakar mata mami ta ce ina kika baro mana bibi cinai ɗinmu bacci yake yi ya cika bacci anya kuwa lafiya ya ce lafiya ce ta kawo haka a yaron faɗan hoto ne da ya yi maganar murmushin gefen fuska alina ta sake mami ta ce ya farka ɗazu daga baya ne ya koma bacci mami ta ce oke ki ci abincinki yana hucewa kallon abi ta yi tare da cewa abi da gaske ne uncle abdullahi ya kira akan za su karɓi baby janet yanayin yadda ta yi maganar a ɗan tsorace take da jin amsar da zai bata da gaske ne ma amma ki kwantar da hankalinki ba wanda zai raba ki da bebinki mutaka raba takalmin kaza dariyar farin ciki ta sake hatta ana da ke a tsaye sai da ta masa ciki ko shi dauta farin ciki farin cikinki ai shine namu ya kai karshen maganar tare da kallon ana da ke a tsaye na yi magana da direba da zai kai ki garinku ki kasance a cikin shiri a kowane lokaci zai iya zuwa ku tafi jin wannan maganar ya sa yanayin fuskar fuskarta ya canza ta shiga yarfa hannu cike da mamaki suke kallon tattara siket ɗin jikinta ta yi tare da zunkunawa sannan ta tare da tsugunawa saman gwiwowinta tana faɗin alhaji a yi hakuri a bar ni a nan tunda har na kai wannan lokacin wallahi ko na koma ƙauyenmu wallahi zan ci noman doya za a sanya ni don Allah Alhaji a taimaka 'Yan uwana duk suna a cikin garin nan suna aiki dama mu uku ne marayu iyayenmu suka rasu sun rasu tuni hawaye sun wanke fuskarta kallon Anina ta yi a ce, ta ce madan ki taimaka a banna anan wallahi noman doya da wahala duk wannan kibar da yi idan har na kuskura na koma kauyenmu cikin kwana uku zan sace mami dai dariya ce ke son kubce mata amma ta gimtse ta da baki shi kanshi abi ta so ta bashi dariya musamman ma hausarta da ba ta fita sosai abitin da tana taimaka ma ina hawa wurin yin girki da aikace-aikacen gida ni ina ganin a barta kawai mami ta ce ni ma na goyi bayan hakan saboda nuna ba ta son tunda ta nuna ba ta son noman doya ta kai karshen maganar tana yar dariya yanzu ina yan uwan naki abi ne ya mata tambayar hannu ta sa tana matsa kwallar da ke akan fuskarta esther tana aiki a restaurant ita take aiki a gidan iyayen sa uzair tun bayan barin su kasar ta koma restaurant da aiki ita kuma janet tun lokacin da madam benazir ta kora ta ta samu aiki a hotel a ciyar zuciya abu ya sauke kafin ya ce shikenan zaki zauna a nan Allah sarki wannan kenan ne kuma zan dakata a nan sai mun haɗu da ku a kashi na gaba.